أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وأنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا بقي وجه ربيع الثاني زمن من الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ليلة تاريخ حدود da arba'in da uku wanda ya daidai da sha biyu da watan sha ɗaya miladiya dubu biyu da ashirin da ɗaya Allah ta baraka wa ta'ala muke roƙo da mana dace da alkhairin duniya da na lafira domin suna sunayen ta da zai muna cikin tafsiri wa ta ayat al-ahkam na wadanda aka mana wudu wa lukwa wata yan dun makala ta ala ko wata yan mamu sa idan bayyana amsafu bi wudu hukum wa aiki ko min kuni fi wuri wanda yake ayyana ai wata yan mamu ai bi ma'ana ai zai kusudu wato kuni fi أي فالتيمم في اللغة معناه بمعنى القصد معنى سشيني نفي أما شرعا لا أكتر تيمم على الشريعة فهو قصد السعيد الطيب اللي تطفر به سيني نتوني يعني نتولي وان دي تتلقى كتكي سبو دي تركي دي أو بعبارة أخرى للتطهير منه سعيدا سعيد الطيب سبو دي تركي ولي ميكلوكي والمراد بالصعيد من هناك شيء صعيد شيني وجه الأرض شيني دفت القصاء إن متن يسامه كما جاء في الحديث كما ذكر الحديث إن الله يجمع الخلائق يوم القيامة على صعيد واحد الله تبارك وتعالى زي تترى حلتو جباكا معنى القيامة أولي قدا قوة حلتو بكرا ستارو أتانا ننقضا يتارو تتخ حلتو جباكا a taru a wuri ɗaya wannan babba ne wabin hadisi kudusi kala Allah ma'azza wa jalla ya ibadi ya ku bayi na lau an na awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kamu fi sa'idin wa aidin fa sahaluni da a ce mutanen farkon ku da na karshen ku wato bayina da mutanen farkon ku da na karshen ku da aljanun ku za ku tsayi a wuri guda wa Allah sha'id da shine sa'id wahid ka sa'aluni ku roƙe ni a wani abu ku tambaye ni wani abu fasa'idu idan wajahul abda aka aka ce sa'id shi ne wurin fuskan ƙasa inda za ta wa qawluhu tayyiban at-tayyib didd al-khabith wannan tayyib shine kishin khabith wal khabith huna an-najis shine ne najasa fa yakunu at-tayyib at-tahir sai da masar takakke famsahu bi wujuhikum wa aydikum minhu ku shafi fuskokinku na hannuwanku daga wannan wuri mai sarki wa bayyana annabi sallallahu alaihi wasallam ta zalika annabi ya bayyana yadda ake yi wa huwa an yadriba ya insanu bi yadayhi ala al-ardi marratan wahidatan shine mutum ya doki ƙasa da hannuwansa sau ɗaya din ya doka thumma waje hahu ya shafi fuskansa thumma yamsahu kafai. بعضهما ببعض في بعض يسافي يسافي hannuwan su ɗaya cikin ɗaya ya shafa su kenan saboda su a wannan abin da suke kallo kusan kamar taimama ta bambanta da alwalla a alwalla wanke hannu zuwa wannan wuyan hannu sunna ne amma a taimama farilla ne shafan hannu zuwa nan shi kuma sunna ne a taimama amma alwalla farilla ne to saboda haka shi yasa wasu suka ɗauki ruwaya da abin nan ba amma ruwaya abdullahi dan umar shine yazo da maganan cewa a shafa har zuwa nan gwiwa amma da mutum zai taimama musamman yanzu mara lafiya za ka koya mai taimama da tafi sauki shine ka nuna masa bugu ɗaya ya shafi fuskarsa bayan ya shafi fuskarsa daga nan sauran ya burge shi cikin hannun shi haka kawai ya gama ya gama ya gama taimama kaga mara lafiya ya fi jin saukin wannan amma wanda ya zafi kuma ya ɗau wancan ruwayan ta abdullahi dan umar da ya magana cewa a wuto da hannu kaga shi farko ma ba ta a mutu ta hannuwan ba daga shi ne ce sai an raba hannuwan ma ko cewa bayan an yi bugun farko an shafi fuska to sai a sake yin wani bugun kuma na biyu wanda za a shafi hannuwa da shi to hannun ne aka shafa ya ce sai a raba haka ko a raba haka a taho ta haka sai bayan an kai nan sannan ba haka nan ka juya ka damgina in ka zo ka shiga ka wuce ta haka sannan ba haka ne, shi ma wannan kai masa haka ka wuto ta nan sannan ka zuwa ka bayan ka zo nan sannan ka yi kaga sunna aka fara yi kafin farilla kenan to wannan ruwa Abdullahi dan Umar wanda ita ce masa malikiya da ke bi akan wannan kan za a ce ma masu an yi ta haka amma marar lafiya a sauƙaƙa mai irin wannan ya gane akwai sauƙi sosai wajen gashi bai iya taɓa ruwa gashi kuma zai yi taimama mai sauƙi kuma ya sallah ya fi jin sauƙi akan ya a kan sai an kwatanta mai wani tun da yake bai taba koya ba yanzu yana jin ciwo sannan a ce sai an koya mai a raba hannu haka a raba duk abin da ka gaya ma marar lafiya ba su ya ce ce sai za wani sai an ɗauko maganin ma a tokuli an sa mai a baki in dai shi zai sha ba zai sha ba saboda bai da lafiyan nan ka faɗo ya lakashi ko miya mutu kafin bai mutu kenan shi za ka ga mutum da girman shi aka aje mai magani kusa da shi za ka dawo ka kalli maganin ka ga yana ne yadda in dai shi zai ɗauka ya sha shi to ko ba zai shashi ba saboda bala'in jikin nan gaba ɗaya ya saki gaba ɗaya bai jin komi bai jin daɗinsa tun abincin da yake ci ma an zo sa wani sai dai a sa a baki ba in dai shi zai tashi ya ɗiba ci to bai ma iya tashi ya riga ya rauni ya ba za a ta nuna mai wannan hanyar da ta fi sauki abun nan ne wani zai iya yana nan shi waccan ya sani ku gardama ka ce mai ba gardama za mu yi bayani ba shi dai wannan daga baya na yi ma bayani ku ta gardama ga mara lafiya kawai shi. saboda mutane mutum ne kawai wani shi Allah Allah yake dama ba dai ya dan san wannan ba to daga nan sai ya shigo ya isa karatun to kuma akwai gaba da nan to shi gaba da nan bai yi ba to kaga daga nan ku ta gardama da kai da shi sai ka alishi kawai hmm to ba wata kallon shi na ta bandan bandan to to inda za a zo shi maliki din ai ba shi ba shi wannan sakon ba wannan sakon na shi ne tunda shi imam malik din cewa yadda wanda bai bi masaba shi ba ba addini ya ba bayan da su da kansa suka ce ma kada ma dalilin masaba bambancin ta ya sa a rika faɗa har wani ya ce ba zai bi wani sallah ba ko wani ya ce ma wani to wanda ya ce ba addini kai ba kwata kwata yaushe zai bi ka sallah to amma su suka ce haka ka gani kawai bandan bandan din shi yake ko shi shugaban malikiya na nan ba bandan bandan din yake ba abinda ma gidan malikiya ma ba gidan ma yake ba kawai wani lokaci fita yake daga gidan ya tada mallamar kuma yace malikiya suka ce ba malikiya suka ba dabin ba amma kaga haka ake ta dambal dambal kawai fita ke ce ta tafiya yana dambal dambal ya ce malikiya ne baya da bambanci da wanda zai kawo matsalar shi kawai ya ce malamai sun yi sabani to su waye malaman da suka yi sabanin babu shi ma haka ya ji dawa malamai sun yi sabani a nan to su waye malaman da suka yi sabani ina zai kama wani babu ba a yi mai ilimi haka nan shi yasa Salisu usaimin da ya littafin sa kitabul ilimi, kusan in ba dan shi ya yi littafin ba da sai ya wajabta ma kowa sai ya karanta littafin amma shi yi shi kaga in ya ce kowa dole ne karanta kamar yana ma kanshi wata taskiya ne na cewa ya yi littafin da sai ya wajabta mutane amma abin da ke cikin littafin nan kusan wajibi ne kowane ɗalibin ilimi ya san wannan littafin kama shi mai littafin ba zai faɗi ba to yanzu ko shek aljazairi da ya magana shi ba sai da ya roki Allah ba ya ce Allah ya sa mutane ne su gane ba dan shi ya yi littafin yake wannan maganan ba amma amana ce ta ilimi yake badawa a kan cewa ya kamata a ce kowa kowane musulmi ya ce da musulma a ce littattafan nan da ya rubuta saboda mu musansu su ya ce shi ba dan shi ya yi littafin ba illa dan fa'ida abinda Allah ya sauƙaƙe masa ya sa a ciki kyauta ce daga Allah shi ma ya bashi amma yana gani idan mutum ya san waɗannan littattafan to ya san mafi yawan abin da ake so ya sani a matsayinsa na musulmi ko musulma ba wai dai ya zama malami ba a'a a dai ya zama yana addinin shi ala basira yace in ka san littattafan nan nashi waɗanda ya rubuta sun yi sheka to a mutane da wani suka rani ya je su nan makaranta. ya eh, farko ya magana cikin nida'atul rahman dama a cike ke magana ce na farko dai ga wannan littafin da ya nida'atul rahman sannan ga aqidatul mu'min in bangaren aqida ne sannan ga hadal habibu in bangaren tarihi ne sannan kuma ga almasjid wa baitul muslim bangaren tarbiyya ne sannan kuma ya ce ga minhaji muslim in bangaren fikihu ne kake so ka samu hadda ma aqidan da a hada ciki a hada duka gaba da yazo sannan kuma dunkulalle ga tafsirin alqur'ani yi ma to kake nema bayan nan ba abin da kake nema bayan nan yace duk waɗannan an riga amma to amma mutane nawa ne suka na ni ba wani littafin ma mutane sai amma yana waje iya sai sai zo karanta nan karanta nan karanta nan karanta nan mun kawai muna faɗi ne ma'azaratan ila rabbina wannan yasa muka ɗauki littattafan nan muka raba yanzu ina jin cikin littattafan nan da aka lissafo wanda kawai ba ma yin shi shine minhajul muslim amma yasa littafa so ga shi nan mata suna yin hadal habib suna yin aqidatul mu'min da almasjid wa baitul muslim anan da nida'atul rahman mun yi mun gama da aqidatul mu'min matan suna yi da aqidatul mu'min da hadal habib duka suna mata na da suna kowane an raba mata an ba wannan an ba wannan to zama da haka gani ashe kenan kuma in ka tsaya ka duba littattafan ka ga abin da ke ciki kusan duk abin da wani abin da ma baka iya ganewa a cikin wasu littattafan shi ya ɗauko shi ya rauraye shi ya sauƙaƙe shi ya sa shi cikin nan ka ji cikin sauƙi har da maganar philosophers da suka yi su su su su su abin nan da sai da yi maganar su su wane ne sunan shi ba shi nan wannan mai darawin darawin kun maganganun sai da ya kawo su a gida turmomin sai da ya kawo maganin darawin ga abin da ke cewa ga abin da suke cewa da bayanin su amma mutane nawa ne ra'ayi a karanta da su mutane har yanzu su daina tunanin cewa in fa suka zo karatu kai da ka zo suka zo karatun wurin ka kai suka taimaka ba su ba da wannan tunanin ba sai wanda Allah ya ba ba aksariyar mutane kama za mu suna zuwa ka ci kenan to yi kuma abin nan mutane abin da ba su fahimta ba shi fa karatun da kuke gani gwargwadon yadda kake ƙara yin shi gwargwadon yadda kake ganin kai ma inda za ka da nisa rafi ne so in ma ba kowa kai ma yanzu kana da kai kai ne ma yanzu zaka zo kai naka nakan da ke gaban ka yanzu wanda ya kamata ma ka yi ma kai ma ka samu lokaci ka yi to za ka yi ta yi ne haka mutu ma kamar rafi ne abun kawai ka je da tokali to su kuma wannan in kana tare da su ka fi jin daɗin su fiye da duk wani wanda za ka yi hira da shi domin za ka rika ganin kamar kana hira ne da matattu waɗanda ba ka ga zamaninsu ba amma yanzu suna gaya ma zamanin su kuma anan nan kana jin kana jin daɗin hira da su kuma inda ka tsaya nan za ka tsaya gobe ka zo ka ci gaba ya kuka gani wanda baka yi zamani da su suna baka labarin zamanin su gashi nan kaman kana ganin su kana ganin zamanin kana ta hira da su to yaushe za ka ji da wannan hira da waɗannan bayan Allah kuma duk abin da za su faɗi ma a ciki daga su faɗi ma alkhairi ka aikata sai kuma su nuna ma sharri dan ka shiga ciki to wa yafi wannan wa yafi wannan daɗin hira so da haka abin yake ina ne wani ina muke ko na wa qawluhu famsahu ay bi wujuhikum wa aydikum minhu qila inna min inna al-ibtida'i wa qila lis-saba'ihi da aka ce famsahu ay bi wujuhikum wa aydikum minhu to min din ita min din ibtida'iyya ce ko ko lis-saba'ihi wani bangare فعلى القول إن من للتبعيد يشترط أن يكون في هذا السعيد تراب يمكن أن ينقل أي الوجه والكفين kenan in an ce min in an ce ne to yana da kyau kenan lokacin da za a tabo kasan nan ya zama akwai dan wani abu na kasa a jikinka a jikin inda ka ɗauko ka ji motsi motsin kasa wannan shi yasa suke ce a ɗauko wa mutum wani abu to amma kaga in ba ita aka dauka ba yanzu aka ɗauka wancan dutsen da ke kan wancan abin ku dan ya ku ganshi gashi nan kan wannan abin da muka da dauke kaga zai iya yi wa wannan dutsen yanzu ba komi a jikinsa to kaga kenan ba min din na wannan abun nan din bane wani abu ne wanda asali na abun nan din sai an kalla da abun nan to kaga sai a dauki wannan za a iya cewa zai yi wa alal qawli bi na halin bayan fa innahu ta bi an yakuna fihi turabun in an dau wancan misali aka ce min din nan ta bayani ne kawai a yi bayani to wannan za a ce kawai ba ruwanka da sai ka ji ƙasa kuma wannan shine ya ce haza huwal kaulur as shi shine magana ingantacca don haka yanzu da za a ce akwai mara lafiya a nan lokacin sallah ya yi a ji a ɗauko wancan dutsen a bashi ai bai ji motsin ƙasa ba ciki ruwa ma ya wawwanke shi nan wurin da yake sai sai ke yanzu ba ƙasa an ɗauko ko Allahumma illa wata yanayin kura ƙura ta taba shi to amma mu kaddara ma ba goran idan da za a ɗauko dutsen nan a bashi ya shafai ya shafi fuskan nan ya shafi hannu ya yi kaga ba ƙasa sabi ko to in an ce ni bayani ne ya ce kuma wannan shi ne sahihi ba ya fi ƙara sauƙi ba kuma kenan da za ka ja asibiti an yi tafes an yi komi da komi idan za ka samu ƙasa a fito waje a ɗebo a faranti a aje masa sai an aje masa an walar da shi amma aka ɗauko dutsen nan aka ba shi aka aje kawai a ciki aka ce shi nan bisar da ya tashi sallah kawai ya shafai ya yi taimama da shi shikenan ya huta an tsara sauƙaƙe masu wani abu in kuma an ɗauki wancan shikenan kai dai mai karatu abinda ake so kai kana da karatu ya wuce tunanin wasu na haka duk wanda ka zo ka gani in akwai shi a cikin karatu ma sai ka kyale su ba kawai ka zo ka tarar waɗannan sun ɗebo far kasar su a faranti shi nan ka kyale su kawai su ta taimama su ba sai ka ci a ji a zubar da wannan ba ba wanda ya ci a ɗebo kasa dutse kawai ya yi ta ba dai akwai wannan na ciki ba kyale su amma da kai za ka yi fatan farko ka ɗauko dutsen ka kawai ka aje masu wani ya ce a to ai wannan ba ƙasa ka ce a haka ɗin ma ya yi ni ko da na ɗauka dole sai da ƙasa ka ce a ba dole wani wannan ɗin ma ya yi in suna jin karatun in ko ba su ji su taru ka tafi su yadda dutsen su sai su kwaso ƙasar su da faranti sai ma sun nemo turbaya mai ce ya shi ma bai yi wacin da ya shi ba zai sa ba ko da aka ce a shafa ba Eh, sai ya shi ya shi ba an sha ba za a gani ba to kai a gani mu sauƙaƙa kanmu jama'a amma ba za mu ji sauƙi ba sai muna karatu kawai lokacin da muka zo cikin riyadu salihin shalul usaimi yana maganar sallah ya ce kai sallan nan fa ba abin da za yi ma Allah ba ana ma Allah sallah ba ne don za yi wani abu ana sallah ne a matsayin ta'abbud ta haka kadda ka wahalar da kanka akan wasu abubuwan da ba dorawa ba ka kwallafa ma kanka sai ka yi kaza waɗannan da aka sa ka dai amma shi Allah ba ruwan shi da ba so ake kabi umarni to kamar haka ne shi ma wannan umarni ake so kabi ba wani abu bane kamar yadda ne muku bayani wajen wankan janaba wani janaba ta kama shi masifa ta samai saboda wanka ne za a ga kamar wankan masifa balle ita mace har sai ta rika ma wajo za ta shiga bala'i wankan to so da wankan nan sai ta je ta yi ta kirtar jiki girif girif girif girif sai ka ce wani abu ne za a bambare da karfi sai ka ce wani bawon itace za a bare to wanka ne ma'anawi ba hissan ba ne ma'anawi ne ka ci sa ruwa ruwa ya taba koyi na shi kenan ya an gama an gama wanka wanda ya nutso ya fito wanda ya samu showa ya sa jikin shi ko ina ya tabbatar ruwan nan ya taba ya yi an gama wanka illa kawai wanda aka ce ka sa inda ruwan ba zai shiga da kanshi ba kamar hamata in kana matsa da ita ka ba da rayuwa ta wurin wannan nan sai zaka daddaga su ko ka sassanya masu ruwa amma ko cudawa ba kowa yake cewa dole sai ka cuɗa ba in ka fada ciki ka fito ko ka samu wanda yake kwarowa ya kwaro ba ko kai kadi ba ka kwara ka kwara ka kwara ka kwara ka tabbatar ko ina ruwan nan ya je ka gama to kaga ba abu bane wanda za a yi ta shan wahala kai a ta ganin wani abu ne kamar wani masifan abu ne zai damu mutum da abin nan ba ila ya ta wata ila da karantar da mutum farko wani ma in za a yi babin sa ce to yau fa za a yi wani babi shi ne babin wankan janaba wankan to me yake shi da wahala da sai an mai wannan girman girmamawa bai da wani abun da za a matsawa mutane to zaka daga farko dama mutum ya fara jin tsoron shi shi kan shi wankan ma ba tsoro ne to aka yake na ban ji ba hmm. ganewa ne wasu ba na malikiyan ma wallah ganewa ne wasu ba da yawa waɗanda suke karatun malikiyan a lokacin da suke yin wasu su wannan bai gane ba kuma wanda bai gane bai koya ma wanda bai gane ba su ma aka yi ta tafiya aka shiga cikin haɗari da yawa na Eh. eh to ka gani eh, to ai gini ne kaga abin da yake cewa ai agalabiya matsalan littattafan da ake karanta a nan ƙasa agalabiya na malikiya duk fa dama an yi su na yara ne dan tsakurowa aka yi ko a fahimtar da yara akan abin nan kuma haka ne domin han muktasar han muktasar fa ya ce dan yara yayi ne muktasar cewa dan yara yi shi ne ma ya wani bayani da shi da mai askari da suka ce sun yi shi dan yara sai ya ce da ɗan hauhun ko da ɗan kusa-kusa da yara wanda ya ɗan wuce shekara bakwai da zuwa shekara goma zuwa shekara sha biyu zuwa sha biyar to shi ne na hauhun waɗannan su ma za su ɗan duba littafin suna bukata amma ba a yi su dan manya ba ba ka fara shiga cikin gidan malikiya na littattafai to sai fa ka fara shiga sai ka tafi ka tsallaka muftasar ka je ka fara mudawwana ko kuma ka yi bidayatul mujtahid na ibn rushd to nan ne ka fara shiga gidan malikiya ko kuma na na me wani to ka gani ma ko ni ma ban gani ba to kaji an bai sharhi goma sha to waɗannan su ne ka fara shiga gidan malikiya sosai na kuɗi dubu ɗari da bakwai to kaji kuri eh, ta gaba da kudi kaji bidayatul bidayatul mujtahid wani wani hayatul muqtasid an ce an bai sharhi da mujallaji goma sha nawa kace mujallaji goma sha uku amma dubu ɗari da nana da bakwai sai an yi azuzu ah, to wannan su ne an fara shiga gidan malikiya ita kanta wannan an mata sharhohi an mata sharhi sosai an masa ayyuka to waɗannan su ne in ka fara karanta su ka shiga gidan malikiya in kuma a ɓangaren hadisi da fikiyu ne to muwaɗa ita kanta muwaɗa ne. ba shi ba ne karatun don je ka koyi mataninta ba ka iya komi ba sai an ko sai kaje ga yadda malamai suka yi sharhinta domin su can magabata da suka haddace ta to a gaban malaman suke haddace don haka za a haddace ka haddace hadisin kuma a yi ma sharhi ka rike da ka ka haddace hadisin kuma a yi ma sharhi ka rike da ka kuma kai na ka hada da naka a wancan zamanin su sharhin suna gane karatun hada da sharhin a lokacin da ake masu bayani abinda ba su gane ba su tambayi malamin shi kuma abinda ya ga akwai rikici ya masa sharhin tun a lokacin sai su rike sun rike matani kuma ya masa sharhi da baki da ka sun rike so shi yasa su ba su yi wannan ba ruwan su in sun yi matani dama gaban malamin suke yi su yi matanin abinda bai fito fili bai su tambaye shi sai masu sharhi ba je na muka fara wannan sullam na abin nan ba ba baitocin su ba ba yi ga sharhin su nan ba kuma sa shi aka yayi ai kaga sa shi aka yayi littafin yayi waɗannan waƙoƙin eh abin nan din sa aka ce to wannan ba za a gane ba sai an masa sharhi sai masa sharhi da kai to kaga wannan su to inda abin nan ne su waɗanda ya masarata ai kaga su sun gane wasu na gane a hada da sharri to aikin kenan malamin wannan nan dukansu na yara ne aka yi yara ne za a nuna masa saboda yaro in ba nuna mai abu sosai ba yana da tafiki kuma da aka ce din nan ba sai ya tuka ba sai ya tsaye wace fara ruwan ya tabe shi wani wurin ma bai taba ba to kuma sannan shi ya fara shiga cikin abun nan ga ganganci ba aka koya mai kafin ya balaga duk waɗannan an koya masa yara ne su an ce yara su karanta karantar da su ne kafin su balaga a ga risala gaba ɗayanta yara yan ƙanana ya ce a karanta mawa wai tun kafin sharri ya riga ya shiga zuciyarsu to a riga littafin ya riga zuciyarsu kafin su su girma tare shekara shida shekara bakwai shekara takwas shekara kafin shekara goma mutum ya kamata a ce ya gama su duka waɗannan kuma ka ga waɗanda za su yi abin ba yanzu shi abokan mamu zumi san da ya muktasar ba yana shekara nawa yake yi ba yana yaron bane shi ma ya san nan ba shiga elementary ba ya muktasar kuma sannan da yake karatun gidansu ne ba wurin baban shi ke muktasar mamansa kuma ita ta mai iziya yanzu mata nawa ne za su karanta iziya mazan ma fa to amma kaga shi mahaifiyarsa ce ta koya mai iziyan a cikin ɗaki shi da ita saboda haka ko baka ga zama wani abu ba to mamansa ta koya masa iziya kuma sannan ya fito daga daga daga wurin iziya ya koma ya matsa kusa da babansa kuma yana ɗan ƙarami kuma ya koyi nan ya koyi muktasar a wurin baba kuma koyo na gaske sosai tunda kaga ya iya shi to ka gani to ya ka gani yana yaron duka ya koya to kaga kenan yin sanda ya kai balaga ina ya kai to ka gani tun yana dan karami ya iya a wurin maman tun sanda ya fara magana ya fara wayo a wurin ta yi iziya ba fa ana magana a hadari kuma shi kan shi baka ga har ya mutu ba yana ta a hadarin ma ba mu ba mu gane ba yanzu haka nan yanzu na ɗauko ma wani littafi ka gani sharhin adal ne sai ka sha mamaki zai ka ɗauko shi abu su yana na akan tebur nan da kashi da kan nan na farko za a gan shi wani mai kora abu ne na makulli na nemi ladan ya baka makulli yana nan kan tebur da kashi ga za a gan shi to a hadarin ne to in ka gane ismawi ga sunan har da mujalladi biyu ma nashi shi ismawi ne duk ismawi ne an yi sharhi sai ma saboda ka gane su yanzu akwai akwai akwai wanda nake da shi mai mai mai guda takwas guda lari di sharhin su to su kadai da wani da suke dubi girman su dubi aikin da aka baka yi akan su to abun ne babba ne to kuma yanzu nan da aka yi su ba an yi dan yaran bane to yanzu ne kai in kana da bukata saboda yaran da za su zo nan gaba su karatun wurinka to kai sai ka dauki masu sharhohin kai ta karanta kai ta karanta dan ka tashi bayani ka gane mai malamin yake nufi to kaga wanda bai gari bai waje ba aiki bane aiki ya zama ya kasa ko shi mai ɗauko littafin ne bai dawo ba kaga da ka shiga waɗannan na gaba gaban da nan da ka shiga ofis kan tebur na gaban na sama saman nan na sama kafin na gan shi ina ne to mu tafi dai ثم قال تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج Allah tabaraka wa ta'ala baya son ya sa muku wani matsatsi ko ya sa kunciya ciki to ka gani ka gani malami ka ga wannan sharhi ne shi na azarin ne kuma azarin ne kawai wannan ka nan fi في شرح وأدلة مختصر الأعذري في الإبادات وناشي لون وكان عدد النفاق والنعيش kaga wannan zuba ne ana bane abin da ake so kai yanzu sai ka diba ka gani saboda in ka tashi karanta ma yara littafin to wani bayani za ka yi musu wani za su abun nan inda wasu haɗa-haɗa da suka abin nan sai ka haɗo da shi ko da muka yi halin masa'il baka ga lokacin akwai abin nan ba wasu ne suke ta cewa ai ma sai su ce ba dalili to yanzu wannan biyu ya kawo alfawuru na uku ya ce huwal muwalatu kala bunu bashir wa hiya an fa'ala alwudu'a ai kullahu fi fawrin wahidin min ghairi tafriqin tafriqin wa qila alfawru sunna wa qila wajibun wa dalilu ala kaza kaza duk zai kawo wannan shine duk zai kawo dalilai cewa ga dalilai ga dalilai ga dalilai ga dalilai wannan abari ne to ga gani wannan mu ne yanzu muke so ake so mu karanta wannan to dan ka tashi waya za bayanin ahzari kana yi kana sane da bayanan da ka zo in ma ka kasa ka zo da littafin ka karanta musu alfawdu sai ka ka kawo dalilai ka kawo abin nan ka gaya wasu ka ce ga yadda in ko suka iya hazari wurin ka ga sun iya amma yanzu kana ce musu alfawru walfawru walfawru su zo su gama wa sum'a da sum'a wa riya'u da riya'u wal ujubu da ujubu to

sai mutum ya zo zai karantar baya tunanin wanda yake karantarwa kawai abin da yake tunani Allah yake tunani to amma mutum ya zo yana karantarwa a can yana karantarwa a can yana karantarwa a can saboda abin da yake kallo nawa ma shi zai samu shi ma ya tabanci to dole lokacin shi zai rarraba sai ya shige nan ajin minti talatin kawai ya rubuta masa ya ce kawai yau karatunmu kawai za mu yi magana akan abin nan ne ya maimaita ya sau ɗaya ya maimaita sau biyu ya ce ku karanta mu ji karanta in yanzu ne da an aka na karanta so biyu ce ku ɗauko littafin ku kowa ya kwafa a rubuta to yanzu a kwafan ma shi ma yana jin kiwuya ma ya rubutu akan allo da aka kawai dole littafin kowa ya tsaya dole ku yaran su ma su ahalari su zo kawai karanta a littafin yana karanta suna an yana cike da nashi suna buɗe nasa ma wani ma yana can kawai aka kawai ke bai ma san me inda shafin ma bai buɗo ba tukun in ba malamin ne ya zagaya ya zagaya ya gan shi bai buɗo mai wani ko shafin bai hudo ba yana nan zanne kawai yana da ba uwar riya uwar riya ya ta yi shi ma amma ina yake da an riba littafin bai ma san inda aka yi karatun ba balle in ya gida ya gano wani ya sani ba malamin bai zagaya ba ko ko ajin gashi nan yaran sun kai ɗari a cikin ajin ko hamsin yana ciki yana ta to ya za a yi karatu haka shi kuma yana sauri shi ma in yi masa sau biyu ya maimaita so uku ya maimaita so uku shikenan wani ya tsaya ta latsawaye shi bayan nan wani kuma dama yana da inda za daga nan ya gama yara aji uku ne yake da ahar yana da hissa minti talatin a wancan ajin minti talatin a wancan ajin abuwa yanzu da ya sauri ya gama su kawai tafiye shi shi ba ruwan shi an iya an gane mai ake so babu ya sani ba ruwan shi mhm. a to na wani aure babu ka faro <laughs> sai za da hmm? ni ba ba na samu za ka littafin da kake gani ana samu ba wai mutum sare yake zai samu ba wurin masu littafin yake zuwa ya rika kalla to kana nan sai ka rika gani kana tsinta kana nan kana gani kana tsinta kana ajiyewa har sai ka ga kana ta samu abin da kake so amma shi kan shi mai littafin ina ruwan shi ne dai kwasowa kawai yake yi shi wanda yake ganin yana sa rai in kun gani za ku saya shi zai dauko to ka ka ce ana samu ko ba a samu da ka tashi nema wata kila ka samu ko kuma kai oda shi nan ba yanzu mutane da suke son abin su baka ga har China suke oda kaya ba su su oda abu yanzu da an ya cikin ko ina sai sai mutum ya dudduba in ma bai san yadda ake mai nemi wanda zai mai kaya ake yi a yi oda ya tura kuɗi a turo mai abin ba ana yi ba to sai wannan ne za ka kasa kai kawai kai oda duk da littafi shi ne yanzu neman shi ma ya komi wuya da littafi yanzu in ka zo kasa wani yanzu inda ya neman littafi ne ba zai iya yin wahalar da zai samo shi ba ko kuma su ma kansu masu littafin kai ne za ka shiga cikin maktaba yanzu ka duba in dai ba wanda suke da kwamfuta wadda sistem ba yanzu ba mun taba zuwa da kai wani wuri ba ya ce sun san yana sun san suna da littafin amma ba san inda yake ba cikin maktaba ya tashi daga inda yake zaune kai ne za ka yi ta nema in ka gano shi a cikin maktaban ka kawo mai kawai ya faɗi ma kuɗi amma shi ya tashi ya ma aikin nema ba zai ba to in ba ka samu wanda suke da abun nan kwamfuta ba ta littattafan suna rijistar ɗinsu a ciki ka ɗauka kawai ya zo ya danna ma wani ko ya danna kwamfutan ya nemo ma shi wannan wahalar da zai biya ta nema ba zai ba shi ma kawai ka duba dai kawai kaga wanda kake so kawai ka an bar gani ma kawai masha Allah kawai ka tafi to ba kudi suke nema ba ko wajen satin sai da na zamani yana cikin kantili da daban ya zane ne ta buga mai na ce mai ga littafi duk abin da aka duk wanda aka sa shi a ce su ce babu wannan aka sa su ce wannan kai wannan ya kare har da littafin sharhin sahaban kada da muka tura wasu ya ce babu ai ya ba kare wanda suka bugo shi ma wurin su ma ya kare waje sun ɗara bugowa to ya ga gani ba abin abin wani dai mu tafi وامسه سبب ذلك وانه جيني ابن الانس اي يريد هنا من الارادة الشرعية اي يريد من اكت ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج اي ارادة شرعية الله بيس ان يسامك وني ابن مقلت يا شريعة لانها بمعنى يحب يناسوني يعني ان الله عز وجل لا يحب ان يجعل على العباد حرجا الله بيس ان يسامك باي كنتي لمقلت يا شريعة ومشق ضيقا ومشقة أي فيما أمرهم به وقوله ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج من إن أي هنا حرف جر لزائد أي بينهما فرق أي حرف زائد من حيث الإعراب akwai bambanci tsakanin akwai wani harafi inda wajen rabi ne lakin na za'idun lilmana yani yazidu ko wannan yazidu fil mana wa huwa harfun jarrin za'idin yana ƙara mana an waza'idul ula ko waza'idul ko min zadin lazim shi wannan a na farko shi daga lazim wannan ƙari ne allazim wa zadin saniya wa saniya min zadin muta'addi shi wancan na muta'addi ne akwai lazim akwai wanda yake muta'addi wannan ma wajen nahawu ne ake maganar su akwai harafi wanda yana yin abun nan ne yana bukatar maf'ulun bihi akwai wanda bai bukatar maf'ulun bihi annahu kalimata zada wa naqasa tusta'mal laziman akan dauke shi lazimi wa tusta'malu muta'addiyan kuma akan dauke shi ya zama muta'addi wa yuqalu zada al-marad ko naqasa al-marad ana fadin wannan kaga da kai kenan ya abun nan hada lazimin wannan lazimi ne wa zada al-imanu imani kuma wa naqasa al-imanu lazimin naqulu zadahu khairan ai mutahaddin shi ko wannan shi mutahaddi ne wa naqulu ai wa taqulu naqasahu shi wannan kaza mutahaddin shi mutahaddi ne wannan wannan nahu ne kare da me dan wurin shi daban qala Allah ta'ala wa amma alladhina amanu fazadahum iman fazadatuhum iman wa ko fazadatuhum imanan wanda suka yi imani sai wannan abun ya kara masu imani wa qala lam thumma lam yanqusukum shay'a shi kaga muta'addin ne wancan ko lazimi متعد أيضا لا وقلنا في الأولى أي, أي في, في الأولى زائد من زاد اللازم كينشي والثانية من زاد المتعدي وهو زاد من حيث الإعراب وذاك زائد من حيث الإسودين إعرابي ولكنه من حيث المعنى يريد المعنى توكيدا يزيد المعنى توكيدا أما إن معنى أن أمر مغنى يكيه فإذا قلت في النفي ما رأيت رجلا أي فهذا نفي لرؤية الرجل إذا كتب كجواني متم غباء أي قوة بغني وما ولو قلت ما رأيت من رجل فكنا يوكا يكون هذا النفي أبلغ يا سيدما ونكينا a wannan zai iya yi wa mutum ya ga wani daga cikin bangaren wani ko yaro ko karami amma wannan ko kuma ba su gani ba فقوله عز وجل ما يريد الله ليجعل عليكم من عرج فالمعنى أنه لا يريد أن يجعلنا سبحانه وتعالى وله المنة والفضل أي حرج كان في دين الله قوة نجري قوة تنكر مني الله يسوي سامنا مدد كنتي وهذا كقوله وما جعل عليكم في الدين من حرج أي يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر هو النجر السلاح walaisa fi lahi harajun wa mashaqqa itlaqan aka babu wani matsafi ko kunci a addinin Allah kwata-kwata walakin yuridu li yutahhirakum wa li yutimma ni'matahu alaykum Allah ta tabaaraka wa ta'ala yana so ya tsarkake ku kuma ya cika ni'iman ku ni'iman shi akan gare ku mu fi tsaki rakun ta la alili ne ita ce dalili idza ja'at muta'alliqa bi fi'li irada fa innaha za'idatun lafzan idan ita ma ta zo da wannan da fi'ili wato tana like da wani fi'ili ita ma ƙari ne wannan kuma lafzan sannan kuma za'idatan ma'anar ya annaha ay law huzifat da za a ce a goge ta wa qala walakin yuridu an yusakkirakum shi ma zai sahha bidun lam ba sai an ce yusakkirakum ma wace sahha an Wani wala hada ay تغرب اللام الواقع في سياق الإرادة على أنها زائدة وأن شيء سأل من إن تزوى علوم وأن أكيد ثم تزائدة دم قباوي كمانا لا تكتب ناس الإعرابي فقال ولكن يريد ليبشركم وليتم نعمته عليكم أن يتم ويتم هذه النعمة بهذا التطهير الذي شرعه لنا يتكوى أن النعمة وأن الزكي وأن شرعا تعالنا لعلكم تشكرون saboda ko za ku gode in kun gode kaga shikenan abu yayi wal ayatul karima min haythul ijmal wannan aya mai karamci idan ka dunkule ta qasamatu sahara ila salatati aqsam ta kasa tsarki a tsarki ya kasu kashi uku taharatun bilma'i ma'i min al hadath wato tsarki na ruwa da za a yi daga hadasi karami wa tantahi inda ta ta'ala wa arjulakum ila al Wata taharatun bil ma'i al akbar sannan kuma ta yi magana akan ruwa tsarki da ruwa shi kuma daga hadafi babba wa tantahi inda qawlihi wa in kuntum junuban fatahharu kaga wannan kenan abin nan ne wa taharatun bit tayammumi anil ne jami'a, sannan kuma tsarkin da taimama shi kuma ga hadisin guda biyu duka da karamin da babba don haka yanzu kenan idan da za a ce mutum yana cikin daji Ga shi dama ya zo ko wani abu ya taho da shi ko ya koro shi kuma yana da janaba na yanzu ga lokacin sallah ya yi ga ba ruwa ko kuma ba zai yi amfani da ruwan ba wannan taimaman da zai ya shafi fuska da ita ya shafi hannu ta ɗauke mashi alwalla ta ɗauke mashi kuma wankan janaba kuma haka zai sallah da ita ko na kai ta sabani to in tare da iyalin sai ya fa wani abu zai iya faruwa tsakaninsa da iyali irin wannan sarkin da ya yi suka yi sabani suka ce ba zai yi ba wasu suka ce in dai sai mata ta tsaya matsayin komi to ai wannan ma shi ma komi ne sau haka wannan suka yi ta sabani wani kuntun maraba ai shi kuma aka ce wannan adasai ne fi kaulihi wa in kuntun maraba ila kaulihi minku zuwa nan kaga shi ma ya haɗa sauran kenan ya fito ko wannan tafi da hada. sai fa wahid hadhihi al-ayat su za mu yi yanzu za a bi ayoyin a cire fa'idoji ciki kuma yadda malam zai bayani kuma yadda malam ke dai zai mana bayanin wasu abubuwa waɗanda ba su fito mana ba a karatun sai an yi bayanin su a cikin fa'idoji yanzu ayoyin sun kare da tafsirin su sai mu bi su kuma mu ji irin fa'idojin da za a ciro kuma a cikin sunan da yawa shi ma za mu yi ila masha Allah bid'ar siratul mustaqim ko ina ne ma muke nazi? ومن su kawo وقياس قول من يدعف العشر sabani ko kiyasi na maganan wanda suke cewa maganan ushiri mai rauni annal musta'mal law a fi daril islam wanda aka bashi aminci ko amana da zai yi shuka a kasar musulmai ya zama yana da gona lakana alwajibu alaihi ko musaihi a idafan wato da shi wato abin nan a nan ma can sama ɗin kiyasu kauluman wato ya da afu wato ya da afu a yi ushir wanda za su yi baɗiful ushir ne wanda za su linka ma mutum ushiri su sai riya ushiri ba rauna na wani ba rauni na linkawa ne wanda za su ce a linka ushiri ko kuma su yi, sai an linka Shi ne suka ce annal musamman lau zara fi daril islam wanda aka amince mawa da zai yi shuka a gona ko a garin musulmai lakana alwajibu alaihi khumsaini to sai ya biya khumsi biyu wannan da ifan kenan lifa ma lifa ma yuqab min adh to linki biyu na wanda za a sa na zummi kenan kama annahu idza tajara fi daril islam kuma yadda in yi kasuwanci a garin musulmai yi yuqab min al-ushur dhifan ma yuqab min minar dhimmi saboda shi zimmi yana biyan wato wannan abin nan jiziya yana biyan abin nan haraji da fakat zahara ala da riwaya sai ya bayyana ɗaya daga cikin ruwayoyi biyu wa kawo fa'if da wa'if min alil ilmi da maganan wasu malamai ai wato ko nam namna'ahum min an yastawlu ala aqarib fi daril islam lil muslimina fi haf wato wannan ba za mu basu ba ba za mu ban ba su mamaye gonaki na wanaki a cikin garin musulmai a ce duk suke da gonaki kawai wanda musulmai na da haƙi a kai akwai minal masakin wal mazara kama namna'ahum an yi hasu an yi hadasu fi darul islam bina Allah ibada ce. wannan fa muji kawai a tarihin da kenan kafirai ba za mu bar su ba su samu gonaki da yawa a cikin musulmai ko ci gine-gine ko yanzu ka tafi Abuja ai ka zama ba kwata wata ma ba kama in dai da daga wani wuri ka zo ka ga yadda ake kahirai ke da gidaje a abuja ke da wurare ranar lahadi ka ga an jera motoci kowane layi toci toci toci ga sunan sun jera motoci ba abin da zai sa ka ce najeriya ka san musulmai shi shi kawai mu dai mu ne mu ne na amanan kawai ba su ne su ne rinjaye kuma shi yasa su ba suke cewa su ne rinjaye saboda za su ga duk wani strategy wuri suke da wuri a wurin suke da gona suke da gine-gine suke da manyan abubuwa ba mu da komi yanzu shi babban kahiran da ya zo ya shugaban kasai ai kaga gona gare ta musamman ya dauki wata ma mamaye ya mai da shi fadan fada suka yi da shugaban kasa kawai da tsakanin Obasanjo da shugaban kasa shine shugaban kasa na yanzu ya gano da gonar shi ta Otafam da yake da ita da wannan da ya kwace ta nan bayan gari nan wajen bando nan fa yake kawo 'ya'yan tsaki da kwai asalin su fa duka na gwamnati ne ya kwace mai da nashi fasinal, sannan kuma duka yawan ma'aikatan kuma ana biyan su salari daga federation account shi da ya zo bai kwace gonan ba bai kwace ta otan ba bai kwace tannan din ba bai kwace gidan kadin da ya kwace ba na mando wuri ne fa ka ta fare na taɓa shiga wurin in ka ga na to duk bai kwace su ba bai kwace su ba dan tirenin ma zai tun da za su ce mu ake ba wannan suke da tirenin ma ba cikin abin nan su kai ka sauka ka je wurin ma wane kai tun daga gate za su kai kama isa ka ce za ka je wurin ka gami ake ai nan sunan ka sori to wannan na nan ta mando ka ta fare ce ga wakilan su nan gidan su ka ga ba kuna zan wurin go ga guda yanzu ne ga ba ku ce shi ya zan ciki ko na na eh na ake aje kwai kuma ba hanyar ana sai da kwai a wajen ba ba na ake zuwa ba a sau sari ba da arha eh, ana son kuma kuma kwai to can ake zuwa a sau su manyan gari yan boko ya je da mota su buɗe bot su ci kota daga nan su zo gida su ta in ya ƙare kuma sun koma can su sau eh, su ne su suka san daɗin abu su je can su sau mai kyau kuma kuma eh, can gidan za a je a so a je a yi oda a cika abin nan ba to wannan wurin asalinsa duka na gwamnati ya kwace ya maida shi nashi nan yake zuwa an kwaso kayan daga can a zonar a aji a kwaso yan tsaki a kwaso kwan a zonar a aji man dafa fa sauran kayayyakin da ke a ja wurin wanda ana sarrafa wasu a nan to me bai kwace ba dama komi ya kwace ya maida nashi a gonar shi to faɗan kawai da aka yi da shi da shugaban ƙasa bayan ya ɓata komin kuma ya za a yi da asalin wurin nan na gwamnati ne gwamnati ce take da ma'aikatanta a wurin na federal government ne wurin na federal government ne gwamnati ne ke da wurin to kuma yanzu ya zo ya ƙwace ya zama fasinal sannan kuma ma'aikatan wurin gaba ɗaya har mai gadi kuma a cikin gwamnati take biyan su albashi sai shugaban ƙasa ya ce a tunda ya ƙwace a bashi ya rika biyan ma'aikatan shi da kanshi ba fa gona aka ƙwace ba to shine faɗansu na farko akan me yasa za a yi haka to kuma wannan nasu kenan ya zo ptf ya tarar da kayan da ke shigi ba iyaka ba abin nan bai shi ma ya fasa su ya raba wasu ya kai gonar tashi aji duk abin da ka sani na agriculture yawanci ya kwashe ya kai gonan shi saura kuma ya ba wanda yake so ya raba yadda ka san gidan buki a raba abinci haka ya raba kayan pts ya raba su ya kai inda yake so ya ajiye da kuma wai saboda rashin hankali kullum duk wanda zai fito wai zai ce wai wannan mugun mutumin wai yana da relevant a cikin abin da nake sai ya je ma sai ya rike mai ma hannu wanda kamata ya ma a ce ya mutu tuntuni inda inda kwana na karewa da mutane da gari shi mutuwar kirki ni ban yadda za a wasa ce za mutuwar kirki ba ko ta ida mugu ne a wa mutane da gari kirki shi kaga dai addini ba wanda ya fi kin musulunci a ƙasar nan kamar Obasanjo in dai magana abin nan ne duk abin da zai yi ya nuna yana son musulunci ga zuwa fikiri ne domin Obasanjo shi ya kawo kan ƙasar nan shi ya jawo ta ko ba ka bane kan shi Obasanjo shi ya shi ne um, shi ne uba wanta shi ne uwa shi ne uban kan sai ana da musulmi suna da wata ƙungiya ta musulunci su ba su da ta sai dai kawo ya kawo ta Aka za ka ce musulmi zai shiga wane ne ic ne ko wace ce kuje ce wata nan ma ya ce a to su ba kiristoci dole su zabu makwafin irin wannan ya za a wuce kiristoci ya zo ya dauko shi ba ya zo duk abin da ka sani yana nan yana nan yana ce abin nan ne shi na ake haji ko oh, ya ce su masu fara zuwa jerusalem eh, ba sai ma ita za a yi su gwamnati ta rika ba da taimakon canji foreign exchange suna ba musulmi ko a wanzu haka nan suna taimako su ma kiristoci su rika zuwa jerusalem sai ma shi ya fara zuwa daga nan su ci gaba da zuwa su ma su ci zuwa su mhm. to yan arewa eh, na yanzu kai ba da kanka ne kuka tafi kai da yan arewa aka sa ku aiki kuma arewa suke ba da yan arewa ba za su wakilce mu mana kuka tafi har malaysia ko amma da aka je sun zauna sun yi aikin wasu suka yi bacci suka aisha kudin wasu suka yi gaba ma daga can to kaji ko wasu sai suka yi faris aikin da aka kai sun su yi sun aisha kudin sun yi komi su tsaya su yi aikin suka ce kai su suka wuce faris suka yi tafiyar su kuma da kana a wata kai ka zo ka tada report kamar suna wurin aka yi ba saboda sun yi karya da aka dawo suka zo suka rubuta report tsaf sun je an gama aiki kwana daya an kira ku samina an kira ku taro kun zo ina wanda suka zo daga najeriya to ko ya gudu wani na ta yana bacci wani na ta yana yana wannan wannan illa ta mu malam ka ishe mu ranar nan gab da za mu tashi karatu ran alhamis ne ko ranar juma'a ne ran da wannan suka zo rana asabar ne ko wanda su malam ya suka shigo shi da bakon nan to ba to shi bakon nan zuwa ya kara kawo katin ga yadda shi cewa ya ce je ingila je zaɓe suna ki wancan kanan da ya magana na ce mai ba zan je ba kuka ya yi ta kuka sai ne ma har ya sa ni kuka yanzu da ya maimaita magana nan sai na ce wannan karan ba zan ba na so in maimaita kalman da na maimaita ma saboda wancan kalman ka ji daɗi ba a kai kuka wannan karan ba na so in ce maka ba za ni ba kawai ya ce ai sati biyu da ma kaɗai ya yi zai da ce kun shirya ku da ni kawai abin da ya sa nake so muku magana sai ya ce min shi abin da ke damun su da wasu in sun gayyaci wasu su can suna kallon time idan suka ce karfe goma ne lecture to su ake yi goman nan a fara to amma in suka gayyaci wasu sun gayyaci wasu su biyu da suka je can wata ran sai a sha ɗaya ba fara lecture ba to in za a yi awa biyu shi wani dama awa biyun ya ɗauko yanzu shi kawai awa ɗaya ta tafi mashi a banza sai ta jin haushin wannan abin bai ji daɗi ba na ce to me yasa illan ya ce illan kawai shi ne wani an ce mai za a election nan karfe goma kaga ya kamata ya tashi takwas da rabi ko tara ta zama na ya kimsa ya yi wanka ya karya to sai goman ta yi suna bacci sannan kuma aka zo karfe goman ta yi kuma aka ce to yanzu tun da ɗaya ya tashi ɗaya ya zo shi ya je ya fara lecture kafin ɗaya ya zo sai su ce su ba yadda za a yi sai dai su fara tare ya shi ba zai karya ba dole sai abokin shi ya gama wanka shi ma ya tashi ayi wanka ya shirya su zo su karya tare shi ba zai karya shi kadai ba abokin tafiyar shi bai karya to sau haka sai akai karfe goma sha ɗaya kuma ana ta karya to me matsala tun da ka san karfe goma ne za a lecture in dai za a yi ta karfe goma zuwa karfe biyu sha biyu to sai ka bi karyawa in ka tashi a makare sai ka dawo ka karya ko kuma mutum ba zai iya magana ba in yaje ko kuma ɗaya ya taso shi ya je tun da ya tashi an samu ya tashi karfe goma ya tashi karfe goma kawai ya yi abin nan ya yi gurmaɗe kawai su tafi ko ba labi ya zan kaifin ka zan gurmaɗe na ko ka mance ka mance gurmaɗe to tsaka sami yaren yan kaduna ba sai tsaka sami ba ya tashi ga su karfe goma saura kuma lakcan nan karfe goma za a yi sai in ka tashi ai kana sauri duk wani abin da ka ga dan bai zama sai ka datse shi kuma yanzu to na tashi karfe tara da rabi kuma lakcan nan goma ce to shikenan yanzu sai mai zan bari na farko zan iya ba zan yi karya ba to sai in ba zan iya ba sai in ce bari kurbi shayi ko kadan ko ko wani yare in ba wanka ina dawo wankan ne na ce sai kai gurma sai ka shiga ka wanke fuska ka ka wanke hannun ka ka wanke kababun ka kawai ka eh kai alwala in ma kai alwala ba shi kenan ma shafin ruwa kawai ka canza su kayan ka tafi a je a yi ta a gama a dawo ko za za su sai tun da ba kai wanka ba su jin magana ba gane ganiya duk ka dawo in ka dawo sai ka wanda za ka yi an jima sai yau ba wanka ba ne ya wanka <laughs> da mutane wani lokaci kawai zuwa ne ba abin da zai zaba su ki gane abin da ne shi da ke damansu su to yanzu saboda Allah a ce an gayyace ka an kashe kuɗi an biya wa jirgi zuwa da dawowa ka je ta aita ɗauriya da gara ga ga babu ba ka zo za ka yi wutare karatu ko kullum sai ka zo lati ai bai yi ba ai ka ba ɓata karatun ma to in ka zo kana ta a cika alkawali ko ai wani abu to da me za a yi za a yi za a yi kuma su can fa ba wasa suke da lokaci ba mu ne nan muke wasa da lokaci amma su can akwai check dr hamza yusuf wata rana zai lacca a wani wuri ya taho ya ga zai yi lacci na minti goma sha biyar a hanya in kuma ma ya tsaya kan hanya to minti talatin zai yi sai ya je inda ake fakin motoci ya yi fakin motar shi ya aje ta a wurin ya je ya shiga jirgi saboda ya auna cewa yanzu in jirgi zai shiga to lattin minti sha biyar zai yi amma in sai ya karasa da motar shi saboda akwai matsala a hanya to sai ya yi rintin minti talatin sai ya fakin motan ya aje ta a wurin da ake fakin ya biya kuɗi sannan ya sauka ƙasa ya shiga jirgi ya isa wurin saboda ya yi lattin minti sha biyar kuma da ya isa ya yi lattin minti sha biyar lattar za a yi ce ta awa ɗaya sai aka ce to yanzu ana ba masu saurare haƙuri a cikin lattar da zai yi minti awa ɗaya nan yanzu an matsa ta dawo da ita minti arba'in da biyar saboda kada ba samu wani amma shi kuma zai matsa abu ya maida shi cikin minti ashirin arba'in da biyar ɗin shi sau da kada ga wani wuri ya yi sauri abin nan dalilin kada a bata lokacin nan awa tsayin nan ita dai za a yi da ha gani mu ne mu nan mun taba shirya lecture sai da aka shirya an gama an yi magana da mutum mutane sun taru an zauna an haɗa komi sannan daga ba da aka mai wani kiran ya ce ba zai samu zuwa ba an yi ba sau dai ba sau biyu ba an yi wata uku ana tuntuban mutum yana cewa zai zo zai zo zai zo zai zo sai ranar da lakta ta yi jiya da daddare an yi magana da shi zai zo zai zo yau tun ma da safe an yi magana ya ce yana nan zuwa amma sai daga baya kawai ce ba zai samu zuwa ba kawai ba ruwan shi kuma wannan ba iyaka mun ga wannan ba iyaka an yi mana haka na to ka gani ko to to to to kagin ko to to kagin gani to amma ya ka gani munan yanzu san an taru ce ba zai zo ba to ka ko ba mu da wani tsari wanda za a ce ma abun nan ne ka san ko dai ai tsarin abu ne yanzu aka zo aka ce ma za a yi wani taro gwamna zai zo kasan wanda bai niyan zuwa ba wani lokaci saboda wannan cewa gwamna zai zo shi ba zai ce zai zo ko ya ajiye wani abu na shi ma ya zo sai da aka zaka zauna sai bai zo ba ko ma aka kare haka jibi ma aka kare haka wata rana an ce zai zo wani zai damu ya zo to da haka abubuwan mu suka lalace ba mu cika magana ba mu da magana na eh in za ka sadda eh, so na su sun san musu su to ka dubo mhm. ka dubo za a ce shi ne fa wani ne fa ta ta to mu fa yau kasuna zo nan ai ba da wuta da wuta ka tafi gali su kawai nan yanzu da aka wadi mana wani a nan garin a nan da aka zo aka ce za a je wurin shi ya ce min yana so abin nan sai da aka gaya min aka ce ya ce a gaya man shi fa tayin ke bi idan kuka yi karfe biyu za ku haɗu da shi to shi idan kawai karfe biyun nan sai zai kara ma shi yana ma ba da uzuri ya ƙara ma minti goma minti sha biyar ko minti ashirin sai ya ce saboda abin hawa ka hau bai sani ba ko ka da wata matsala a hanya ko inda ka tsammanin a tare ka an tare ka wurin sai ƙara ma wannan mintocin amma ya ƙara ma wannan mintocin to shi kenan kawai magana ta ƙare to haka shi ma wani ritaya ce yana da shi ma haka aka ce idan kuka yi da shi karfe goma karfe goma nan za ka zo ka ba ma sai ka ci wahalar neman ganin shi ba inda ya ce ma ku haɗu karfe goma ya ce ma rana ita yau ka zo nan wurin kuma shi nashi ma abin da ban mamaki domin shi yanzu in ya ce maka yau wani wata muke in ya ce ka zo nan ranar ka zo disamba ashirin ga watan disamba ka zo nan wurin da karfe goma na safe mu hafi shi kenan kawai ya gama kenan ranar ashirin da kana zuwa wurin za ka tar da shi karfe goma nan tsaye wurin yana jira to zai baka minti goma abin nan ba in ya baka na farko minti goma yau na farko kenan radda ka ƙara yi mai ya ƙara baka minti goma to daga nan duk radda ka ba zai ma ƙara aji magana da kai ba kawai sai na kai baka ba za ka iya ba kawai ba za ka iya faɗa da ni ba saboda na baka uzuri so biyu to ba zan ƙara baka wani uzuri ba kawai dan haka da kun yi goma nan da shi goma sai kawai sai bace daga wurin kawai in yazo zo ba da za ka gan shi kuma ya ce a ina a ita ɗinka kuma wani shi kuma na ba shi ten goma da minti ashirin ko na ba wani goma da rabi to yanzu a lokacin wa zan baka kai ka cinye naka to a gada ana haka da mun shiga ta mu to kuma ba an yi liman gere ba shi ɗaura aure Allah ya ji kansa aka je ɗaura aure a ce mai karfe biyu karfe biyu saura minti goma na yi zai fara duba ya ce to kowa ya zo ya ce eh, a ai karfe biyu aka ce sau da aka karfe biyu yana nan ya ce kowa yana nan yana suna a ce eh karfe biyu nan na yi ya to ko za mu daura aure ko kuma ne in tafi wani ya daura aure saboda karfe biyu aka ce man ni ba na ƙara lokaci ba na ƙara lokaci karfe biyun nan da aka ce mai ana cewa babu zai tsatsaye dogara sanda shi mi je Allah sa alkhairi kawai tafiye shi ku nemo ni ya daura muku to shi yasa kawai aka tashi sai a ce liban gire ne fa ku daura to wallahi ku ku zo zo da liban gire ne bai daura aure da to kaga ya kaga ji ba ya mutu da darajar shi da mutuncin sa sannan kuma ruwan shi da kai sai ta kama dole ba ka ba kawai rafa kuna magana ku ya rafa ta kusa da ku ya wuce ba ba ruwan shi to kuma ga ɗan nan ba haka yake ba shi yanzu na ruwan shi da kai in ba yana wani abin ba abin da ya dabe shi da kai in ka gaina gaisa da kai ya gamsu da kai ne ba in ba ka ba kawai ba haka ka ga ba hannu kawai a zai ka zo ba ki tafiye shi ta ta kowa da irin abin da dinsu a ruwan shi inda ma ka tsammanin za ka shi ne ya gada ma kawai ta kadda shi wurin zaman shi kawai suna ta maganar da shi ko ya sau da ya shuru kawai wai abu ya ta yi dubai shi shi ya zaka dukkan kujera kawai ya kai zaman shi in ya gaji ya tashi shi gabo ta shi ya tafiye shi hmm. to haka Allah ke musu idan dai muke kai ya kama mu nan mani ne eh, wannan tawaif ko faqad zahara ala ida riwayatayn wa qawl at-tawaif min ala ilmi aina mna'uhum min an yasuqu yastawlu ala aqarib fi dar al-islam shi ya kawo mu wai idan aka ga kafirai suna ta sayan gonakai ko suna ta sayan filaye a garin musulmai ga ka'ida hana su ake ai nan garin har musulmin ma hana sayan fili sayan gida da ta ku da ga yana ta sayi da yawa yana ta sayi da yawa kace kai ya saye gidaje da yawa zai zaba wani monopolistic abu dan gaba in yace in ya dinga sa kudin haya sai yadda yasa za a yi yanzu masu gidaje ma akwai mai mai sai masu wai me yasa suka sa kudin haya kaza da ina ai abun ya fi karfin wannan to kahirai ba za a basu ba su kyanwa abun nan ba minal masakin wal mazara na wuraren zama a ba su su gidaje da yawa a wata unguwa ba za a bari ba lalata gaji ku kore su ce ina sai ma kuka bari hagu sa? ina ne ma kusa can kusa ina idan eh, suka zo zariya suka zo zuwa ta kai su zuga su da suka ce su zai ba zariya ba asali su arnan zariya ne suka ce wai su arnan zariya ne su suna ma da ƙarfi da wannan din to su kenan ba za a bar su ba su yi gona da ku can kun yi kokari kuka ce bayan katanga kuka ba su ko a rajawaltan bayan wajen katanga ne aka ba su ko wajen ganuwa ba sa cikin ganuwa ko to wata rana za ka gani wani ya sai da masu gida cikin ganuwan sun shigo nan ba za a hana ko an wuce nan ko da ko yanzu <laughs> to lokos wa lokos duku ne ko shi ne wajen ganuwan low shi ne ga drn shi ne wajen gano shi cikin ganuwa ne eh <laughs> afa akwai ba zazzagi ba ya rabe ba a zariya akwai bai rabe ba zazzagi ko babu eh. <laughs> kai dai kun yi magana ko kai da shi da to ai wadda wa aka saba alkawar su zo su na su tashi ka zo wanda ya kara wasu ba ka da ya moshi tun da garin ku ne ka nemo wanda ya kara wasu shekara bayan dare su shekara dare su tashi to ku tada su ba da yanzu tunda sun saba alkawari ku tada su ku tashi ku je ku tadda uban sarkin maguzan wurin ka ce mai shekara ɗari muka ba ku mun ba ku sati biyu ku tashi ka gani ko za ku tashi kama na'ahun an ya su ai fi darin islam bina alli ibadati kunji kamar yadda za mu hana su a garin musulunci su zo su yi coci ba za a bar su ba to yanzu ka gaya ma a najeriya yadda za a hana su coci eh dai musu hana mu masallaci amma coci to ko nan gwani ko nan yanzu tsallaken nan wannan nan wurin wannan nariya da ka isa ka je ka kai masallaci ka kira sallah a nan wurin nan nan nan na ta nan kusa kusa to kuma sabuwar tasha ma yanzu ina muke da masallacin to masallatan mu ba ke sabuwar tasha wasu yanzu daga wurin zuba bola sai wurin daki sai kashin alade suna nan in za ka wuce ka tafi ka tafi har ka tafi tafi abin nan kai da tafiya za ka ga asalin masallatai suna nan sun zama wannan su ko suna nan suna dawa suna gyara sojin suna shigowa wasu kuma su ce a'a to ba za su gyara bari su da sai su sa agent kuma musulmi shi zai zo a yi maka tsadar a yi ta suna ce a'a sai su zo su sai a sannan nan yanzu cikin abakwa gidaje da ke suke da su suna da yawa duk sun koma yanzu musulmi ne a cikin gidajen suna biyan su haya suna biyan su haya ne su ko tun da su sun san tsarin yadda za su yi dabara mu ko ba mu sani ba suka rurushe namu suka ne su gaba daya ba komi ba masallaci ba gidajen musulmi a wajen su yanzu amma nan cikin abakwani da kaina na san gidajen da nasu ne asali kuma yanzu musulmai ne a ciki suna biyan haya shaguna akwai inda suke da su sun yi gini wani gidan sai su hada su gini sai a ce su yi shago daga waje sai su ba yaran musulmi kuma hayan shagon suka ce tun da yaran su ne ko rikici ya tashi ba za a yadda ko na mai shago ba zai bari ba shi ba za a bari ba su ma ba za su bari ba kaga ka kare gidanka kuma ka kada shagonka yake nan muku ba mu da wannan waya. to amma asalan ba a barin su su gonaki da yawa ko su gine su a cikin garin musulmi ko su gina wuraren ibadarsu min kanisatin kuji coci ne ai aubiya ko synagogue inda yahudu suke yin nasu wasu ma dukansu da inda suke da yahudu nasu kayan inda suke bauta لأن أخذ الذمة اقتضى إقرارهم على ما كانوا عليه domin kulla alkawarin da ake da su ya kawai hukunta ne a basu akan abin da suke kai ba su yi sabo ba min gairi ta'addin minhum kada a ketare su ketare iyaka su yi wani wuri su ketare ilal istilahi har a ga suna so su mamaye musulmi fi ma sabata lil muslimina fihi haqqun min aqarin aw raqiqin abin da ya tabbata cewa musulmi na da haƙƙi akan shi na filaye ne gonakai da sauransu ko bayi وهذا لأن المقصود الدعوة أي مقصود الدعوة shine manufa shine kira an takuna kalimatullahi hiya al-ulya manufan shine kalmar Allah ta zama koyaushe ita ce sama wa innama aqarru bil jizyati li darurati al-arida ko an tabbatar da su ne masu rika biyan jizya saboda wani abu da zai iya fadowa ana neman kuɗi ko wani abu wal hukumul muqayyad bi darurati muqaddarun bi qadariha shi ko duk hukuncin da aka sa shi saboda aka ce saboda larura ne ana kaddara shi ne gurgudan larura in an ga za ta yi za a yi tsani in kaga kaɗan ne a yi kaɗa saboda alhukumu ya duru ma menene ma alhukumin wannan ma illatihi ko wujuban mu'adaman ولهذا لم يثبت لهم غير واحد من salafi. shafa'atun ala muslimin don haka shi yasa in ba mutum ɗaya ba daga cikin magabata ba wanda ya ce suna da hakkin shufa'a na wani abu ba su da shi wa akhadhu wa akhadha bi zalika ahmad rahimahullahu ta'ala wa ghayruhu لأن الشخص الذي يملكه المسلم دومين فيلي كوني أو أن مسلمي كيف يحجم فيلي وأن مسلمي كي ملكا إذا أوجبنا فيه الشفعة لزمي مكتي أو شفعة كافري كان كنا قد أوجبنا على المسلم أن ينقل الملك في أقاره إلى ذميم بطريق القار للمسلم إن أنسي مسلم تبا تد كوي أتي وزاء حج المسلمية برهن ننسى نقونا كونوني أوزوا أقول لي كبا مسلمي با فأقول أنك ما مسلمي كنا نكرفي وهذا خلاف الأصول وأنك يا سبا ما أصل توشي با عدنا مسلمي سبو دكافل ولهذا نص أحمد على أن البائع للشخص إذا كان مسلما وشريكه ذمي لم يجد له الشفاعة haka aka ce idan musulmi ya sai wani fili fage yana da wani wuri na fili ne ko na wani abu kuma abokin haɗakar sama shiriki ne to lam ya lahu shufa ba za a ba shi shufa ba li anna shufa ta fil asli domin shufa ga asali inna ma iya min hukuki ahadin sharikai ne alal akhar ɗaya ne daga cikin haƙoƙin ɗaya a kan abokin haɗaka a kan ɗaya to shi ko wannan ba matsayinsa ba ɗaya ba bi manzilatil haƙoƙin lati tajibu ala muslimi lil muslimi amma ta kamar haƙoƙi ne wanda haƙƙin da ke waje ba ga musulmi ga nan wansa musulmi ka ijabatar da'awati kamar misali an ka kiran cin abinci idan musulmi ya kira ka kana an cin abinci in ba da lura ba wajibi ne kaje amma wanda ba musulmi ban ya kira ka ba wajibi bane kaje amma in ka ji tsoron za ka je kuma wani abu ya faru to wannan abun faɗowa ya kaga sai ka shi zai hana ka misali za a ce mutum ya gayyace ka cin abinci amma kuma zuwa za ya haɗu maza da mata kaga ba za ka je ba ka abin nan ba ko za ka abin da ba za ka ci ba a ce sai ka ci ko wani abu mai kama da wannan ko kuma dai zai sa a rasa wani abu na farilla an sa lokacin daidai lokacin da za ka iya rasa sallah ko wani abu mai kama da wannan ka ce ba za ka je ba kaga wannan wani abu ne daban wa ya da ka amma kaga ai ba daidai yake da wanda ba musulmi ba ya kira ka wiyadatul marid haka nan gaida mara lafiya Da musulmi yana da haƙƙin bai da lafiya ka gaishe shi amma wanda ba musulmi ba bai da wannan haƙƙin a kanka sai ka ga dama ya fito ko kaman ihi wa kaffihi an yabi ala bai ko ko inda aka hana musulmi ko aka tare shi ciniki akan cinikin dan uwansa shi ma wannan a musulmi ne tsakanin su kahiri yazo saye ma yana da kyau ba ka saye dan kai saya ya cutar da musulmi kaga ga wani ciniki dan ana yi kuma wannan abun fa shine mutanen ba su gane ba wai mu yau mutanen mu a ce ga wani wuri ko ga wani abu mutum yana da kuɗi bai da bukatar wurin amma ya ga cewa in an bari wanda ba musulmi ba ya saya dalilin wannan zai cutar da musulmai ko ya zo ya gina wani abu a wurin ko ya gina gidan kallo ko ya gina wani abu da ba ku iya hana shi bayan ya gina ko ma ya coci ya ce shi abun nan ne ko kuma ya gina shi ya dawo ciki ko ya ba 'yan uwan shi haya ko ya dauko 'yan uwan shi wanda ba musulmi ba jefa su cikin musulmai saboda gidan shi ne to wannan dalilin shi sai wanda yake musulmi ya sauri ya saya wurin nan shi ka a sai da nan shi ya gine shi wannan abun ne tare shi ko ba zai komi ciki bai mai da shi fili a cikin gidan shi to mu ba mu wannan tunanin kawai komi za a gaya masa don wancan ka ta fara filin da aka zo sai da ba sai da aka yi musulman talla ba aka ce musu kafirai in suka samu wannan filin za su samu filin da duk garin nan ba za a samu irin shi ba yanzu yanzu duk garin nan ka gaya min inda gwamnati za ta iya fitar da fili kamar wancan filin da hanyar abun nan da suka saya fili ne fa da ya kulla daga nan ya kulla har sai da ya kulla sabon hanya kai tafiya wajen minti goma sha kana tafiya mota baka wuce filin ba kuma mai shi fa sai da ya katange shi ka kalli ko katanga kawai da aka yi mai ta kuɗi nawa ce yanzu suna nan kusa da wurin suna tallafta gine-gine manyan manyan gine-gine ha ban ji ba a wai ina nufin a kai ƙarshen shi in kai za ka wuce ka nufi kaciya misali kafin ka ƙara ka wuce shi kawai amma in ka zagayo shi ne bayan da ya dauka daga nan ya je yanki cikin dajin nan ya cikin daji ya tafi ya tafi ka ji ba fuka karamin wuri bane fa amma aka zo ko aka ce shi ya saya saboda wannan wurin nan gaba zai zama wani abin nan ba to yanzu wannan wurin an ce maka ba za a iya hako ne ba kasa ba ka rasa ka ce a'a ne bayan bayan gari ne kuma sannan akwai duwatsu a ciki akwai abubuwa a ciki aka ce ma nan gaba sun fara hakowa suka gano akwai wani abu karkashi ba sun yi goma da ashirin makenari ba aka sai saya ce shi bai da bukatar shi a za ka saya ne dan kan kana nan wani zai zo ce zai saya mu rika sai da tsakanin mu da mu ya ce shi bai da bukata ya ba shi kuma dama asalin aina din wani mai shi din ba cikin mu yake ba to yanzu nasu ne strategic wuri bayan gari suna ta gine-ginen su a ciki ba duk ku ta hayaniyar ku anan su suna can suna ta abun nan su tsare can ya zama wata barikin su ta musamman su dandanin su can komai suna da shi aka taso wani abu su zo kuma su rufe mu mhm. aka lallaka ta aka tafi eh ji malalo da ke ta waya to da suka je ka ba su ka eh, living set eh, yanzu ka ta fara bilin da aka ba ta can an tafi abin nan ya ka ga wurin ba su da nuna da wurin su living oh, ko su da living set din to mu ina za mu je yanzu su ma mu wuri irin wannan mu ce mai namu ka tafi hanyar ka sanar ka je wajen dutsen masu gani kana zuwa bayan gari za ka tadda ka ta fara wuri sun gina katuwar coci da makaranta masu yi ‘ya’yansu ne za su yi karatu duka a makarantar ko har da namu sun gina suna da fili kato ka ta fara a dutsen ma kana tafiya kafin ka shiga dutsen ma farko wajen gari shi za ka fara tadda yana nan ka ta fara muri na gani da kaina to mu za su je su ba mu wannan filin a garin su ko nawa za mu saya to amma babu ba mu kama mu kallon wannan ya ce kawai ya lissu wani ma hayyace wai annan wanza bayan kai ne suke ganin banzan to haka dai za mu ta karanta muna ji wannan abu shine asali dai ga musulunci ba ma sai da masu wuri ba ma sai da masu abun nan ba haka nan awo ya ba ala ce to shi yaushe ma za ku haɗu kai musulmi an hana kakka nemi aure akan neman musulmi dan uwanka to in kirista ne zai yana nema ka korai to dama sai kuma yanzu kama dai inda hawar da ta yadda kirista ma yanzu. to nan fa ka aje ma wai ana magana ne wajen waɗannan sharuɗan ba za a yi ciniki a kan cinikin ɗan uwa musulmi ne in kirista ne babu a ba za a neman aure a kan neman aure ba saboda haka in kirista ne duk ba waɗannan sharuɗan to in ko kirista ma ya tsallako aka gaishe yana magana da ɗar musulmai to fa ya karya zaman amana da ake da su wannan alkawarin da aka ya balla shi shi gaba ɗaya ko aka ga yana tallar bible a cikin gari yana sai bible a kasuwa ya zo da shi ya baza aka ga bible yake sai da da ya riga ya rusa komi wannan fadin ana fadin da kuma mun karanta baya sai sa yake maimaita shi ai mun karanta shi wajen abubuwa goma sha takwas ne ko lokacin umar dan khattab da aka yi sharadi da su kai har aski fa an hana su aski irin namu ba wai mu mu nasu ba su su ga namu ya burge su a ga wani yayo irin wannan aski ina za a je a kai shi wanzami ya kwalle shi kawai shi kas wannan askin ku ne balle ya saba bai riga kamar yanzu da yadda kai alajar ruwan a ga wani ya je komin kuɗin shi bai isa yi wannan shigar ba ba za a bar shi ba in kauye wannan shigar za a kai shi a bulale shi a kwace rigai a ce mai kuma ya warware amana a kan me zai shigar da za a gani a tsammanin musulmi ne shi malam zani kaji ba da aski da riga Koko ya daura wannan zinnatin ya yawo cikin unguwa yara su gani ya warware alkawali ya daura wannan abin kuros to yanzu a wuya yake rataya abin shi shiga ƴaƴan musulmi wani ma har ƴaƴan musulmi yake ba tallata sai da mai kaga ake yi ba kasuwar ku ƴaƴan musulmi nawa ke sai da sarƙa ta kiris ta kuros da kuros a jiki an magana sai ana samu mm-hmm. mm. kwale-kwale shi ne wannan ɗin to kaji ko da kere ake cewa ba to yanzu an daina kwale-kwale sabo kenan kaji akwai kwale-kwale kaga yadda za ka yi tunanin wai wannan cross ne ake nufi in ba sani ba kamar shi da ya sani ya za ka yi don ya zo ya kaji yana cewa akwai kwale-kwale kai tunanin wai cross yake ne in ba gaya ma kai ba to haka za su je su saya da musulman su su sai da musu su sai da su sallah wa hadha kulluhu an ahmad maksusun bil na kun gani wannan duka gaba ɗayan an kalli wajen imamu ahmad wannan ya ke banta ne ga musulmi wa fil bai'i wal khutba wal khutba khilafun fuqaha amma wajen saye ko sayarwa ko neman aure akwai sabani tsakanin musulmai sun kai rana kai su kuma to mutanen wurin kadebi cibiyar da ta to ko mhm. tambihul ghafili wa minha yana daga cikin manya-manyan abubuwa dai wannan da aka hana ay raf'ul ma'mumi ra'sahu min ar-ruku'i was-sujudi qabla al iman, ko wannan ko shine ruwan dare ma shi ne ruwan dare ne mafi yawancin mutane za ka gani wannan karatun da ya tomo ba sayan da za a yi mutane bayanin shi ba amma mutane bayani idan liman zai ruku sai ka ji ƙarshen sautin shi na ƙarshen na ya ce Allahu Akbar sai ka ji ƙarshen wannan sautin sannan kai ma ka yi naka ka taho to in ko liman ya ce sami Allahu liman hamida kai ka ce tare da mutanen suke tasowa yana tasowa gaba ɗaya kowa ya koma sai shi ma sami Allahu liman hamida tara ke tasowa da mamu Allahu akbar in yi kasa tara ke tafiya tare da mamu wannan duka na? ba? in an zo sun riga shi ko? in sun riga shi kawai ta gaba iso ba sannan sai su jira shi to yanzu ya liƙa goshi amma kasa sun riga sun riga shi zuwa balle yana da shekaru ma da ya na ai malam ka dai gani wannan a sallah dai to dai mu ce to dai wannan kaza addahu ibn al-qayyim fil kaba'ir haka ibn al-qayyim ya lissafa wannan yana daga cikin manyan laifuffuka wa sarraha an-nawawi imam an-nawawi shi ma ya bayani sosai fil riyad riyad as-salihin nashi wa ghairihi bi tahrimihi cewa yin haka haram ne kada a yi lima fi sahihaini saboda abin da ya zo cikin bukhari da muslim an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala ama yakhsha ahadukum shin ɗayan ku baya jin tsoro idza rafa ra'sahu min ar-ruku'i aw as-sujudi qabla al-imam idan ya daga kanshi a cikin ruku'u ko ko ya daga kanshi a sujada kafin limamin su ya dago أن يجعل الله رأسه رأس da أو يجعل سورته سورة حمار wannan shakkar ra'u. shin mutum ɗayan ku bai jin tsoro in yana ɗago kan shi a ruku'u ko a sujada kafin limamin shi ya ɗago kada wata rana Allah ya maida mai kai ya zama kan jaki ko ko ya zama surar ta koma surar jaki shi mai rawi ne ce ai ra'aka hu kai tsaye ko auya da ala surata hu surata hijarin kenan in sura ce gaba ɗayansa wannan kan da ya dago da sauri wannan kan da yake daga baya jin tsoro kada mai da shi ya zama kan jaki abin da ake nufi nan kenan in ana yi wata rana kaza ta faru ai mutum masku a share halitta shi ta koba ta jaki kalan nawawi hadha kulluhu bayanu lafzi tahrim wannan duka bayani ne na lafzi da ke nuna haramci ne yin haka wa rawahu ibnu hibban illa annahu qala amma yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-iman shi wanda ke dago kai shi kafin liman ya dago baya jin tsoro an yi hawwila Allah ra'asahu ra'asa kalbin Allah ya mai da kai shi ya koma irin kankare haka wanda ke dagawa kafin liman ya daga wajen ruku'u ko wajen sujada to ana jin tsoro kada kai shi ya koma wata rana ga kawai kai ya koma kankare to daga nan zai nufi ina na'am yi a ma'ana ko haka ne ai haka ne kuma dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi magana za ta yi ɗaukar duka ma'ana in ma dai hissan au manan ko a maida mutum karen alada ko ya zama ko ya zama jakin haka nan a ganshi a matsayin surar jakin ko ko daba gaba ɗaya tunaninsa da mu'amalarsa ta koma irin ta waɗannan dabbobin hmm? da muka yi magana wancan littafin ba ta yi akwai wanda dama saboda zunubin sai a juya masu halitta ba wani rika irin na namomin daji na gida wani rika irin na namomin daji na dawa da koma ɗabi'a ta gaba ɗaya ta koma irin wannan ai ba dole sai an shi ya shigo gida ya zama zaki ba to amma ɗabi'a ta za ta koma irin ta zaki to kuma yanzu wasu da ka gan su ba su da bambanci ɗabi'a su irin ta jaki ce ga su nan a nuna masu a nuna masu a nuna masu amma yana kullum sai dai in sanda za ta ci cika musu ni babban abin da ke bani mamaki wai yau a ce ma mutum nan da yake ya kai shekara hamsin ko shekara sittin wai a nuna mai mahimmancin ranar juma'a da abin da aka ce a saukar da mala'iku daga sama su yi rikodin sunan masu zuwa amma wallahi wani sunan shi bai taba shiga cikin rijistar nan ba kuma yanzu har yayi hurhura baya jin wannan maganar bai damu aksar riyan mutane in ga suna zuwa masallaci bayan liman ya zo mafi yawanci ba yara bane wallahi haka ne nasu shi wallahi sun zama jakuna ne saboda taurin kansu to menene dalilin da ya sa mutum bai da wani uzuri an gaya mai mahimmancin ranar juma'a an gaya mai mahimmancin shi kuma shekarun shi da abin da zai samu ranar juma'a nan wai mutum ba zai ma juma'a nan ya ɗauke ta da wani mahimmancin ba da za a ce wai ranar juma'a ya bar abin da yake yi in dai nashi ne ma wanda ya zama mai tsarura ba ya fi masallaci ya riga liman zuwa amma sai mutum ya zo kawai zaman shi sai liman ya je ya gama ma kudu ba ta farko yana ta ƙarshe ya fara adda sannan kaga mutane na ta tuttuɗowa suna shigowa kuma din ka kalla da yawa ciki ba yara ba to me mutum yake nema kuma mafi yawanci ba fa aiki ne ma'aikata ce mutum yake can wurin bai ta tsare shi kana shi fitowa ba zaman su suke yi dirshan sai wannan lokacin da suka ga dama yayi kullum haka suke yi ba wai wata rana ne in larura ta zo zaka ga yau mutum ya zo a makara ya zo lati a wani tun da yake sallah bai saba yin ta a cikin masallaci wani ranar juma'a kullum a waje yake nan yake tsayawa wurin zaman shi ma na nan wurin kaga shi kullum ba sunan shi a cikin rijista to yanzu ko kai ne ɗanka na makaranta ka je makarantar na aka ce gaba ɗaya tun da aka shiga makarantar nan ba sunan shi a rijista ko so ɗaya dan ya faɗi jaraba sai kai mamaki ومنها المرور بين يدي المصلي wato wucewa gaban mai sallah bainal musalli wa sitratuhu da kuma sitran shi mai sallan ko tada'addahu ibn al-qayyim ko ka wuce ta gaban mai sallah ko ka wuce ta gaban sitran da yasa ibn al-qayyim ya sa wannan shi ma min al-kaba'ir wa huwa haramun ala sahih haramun ne idan kana al-musalli yusalli ila shay'in idan dai mai sallah ya sa wani abu gaban shi min jidarin aw sariyatin na wani bango ne ko ko wata fila ya sa a gaban shi a wasan ko ya sa sanda au khatta ko ya zane kakka tsallako au shay'in yusalli ilai ko dai me yasa kai kakka biyo ta wurin duk da nan wajen maganan wani za a sa ko wani za a sa da ba amma dai ya tare ka a biyo lima fitnam hmm. eh eh shi eh mutum to yi laifin mai zallar da yadda shi bai sa shi fitin farko amma dai gaskiya sutura ba sa ta ake daidai makaicin mutum ba an gaya mana cewa ko dai mu kautar da shi ta gefen nama ko mu kautar da shi ta gefen hagu amma ba sutura ko fila ce za ka sa ta a sutura wanda kake so don ta tare ma abu to ba ka sa ta gaban ka kawai tsakiyar kalle ta kai sai dai ka goma ta gefen ta haka tana ita gefe ko ka kauce mata ta gefen ka haka amma dai ta zama saitinka ita kake kallo wannan masu tara kasa ba laifi ne ma yanzu ba daidai ba ne wannan kuskure ne dole sai abu na ɗinta shi ne abin da ya ce wani shi zai ɗauko sirar zai ɗauko ko shi mutum in zai sa ya ɗauka ya kafa daidai saitin shi da kanshi ko kuma wani in mutum bai sa ba sai taimake shi zai ɗauko tunda yana so ya wuce sai ya ɗauko ya zo ya kafa ba ka ya wuce ya tafiye shi ce mutane kawai zai su rika sallah ba sa sa sutura shi ko babban malam ya sa sutura yanzu to yi da a zai wani na ne goyi karatu a zai wuta abubuwa da su zan da yawa ne kawai wuta da shi ko dai na kai eh. eh haka ne yana da kyau yana da kyau inda aka samu wani abu da zai sa mutum ba zai bi ta gaban ka ba kawai shi kenan ka tare shi kawai abin nan ba shi kuma mutum yanga wani abu ana sallah da abun nan ne abubuwan ne da yawa wato za ka ga abubuwa in ba abun nan ɗinsu aka yi ba yanzu kaga can misalin ba ya faɗa ranar nan sai da ne magana ala bakar yadda suke yi madaura aure sai su zo su kawo daurin aure masallaci amma kuma kullum sai a zauna liman yana masu daurin aure su wasu masu daurin aure su masu da masu badawan da masu karban duk suna waje sannan kuma in aka tashi za su shigo wai sai a sanar a ce wai to da sahu na farko da sahu na biyu har zuwa sahu na hudu kada su kabbata nafila saboda a bari masu daura aure su samu shigowa kaga sai a hana su shi ne ce a sharaɗi shine daga yau a gaya masu kawo daurin aure in kuna so a daura maku aure to ku zo da wuri ya zama kuna cikin matsalaci sai da an ce da wakilin ango da wailiyin amarya su matso kawai sai ku tashi ku matso kawai ku zo a ɓansa sauran yan kallo su su tsaya daga wajen an gama su abin in kuma suna so su ga yadda aka yi su ba sai su zo da wuri ba amma saboda su sai a ce masu nafila su daina ya yi daidai haka wannan nafila za su yi sun zo da wuri suna zaune a wurin su an yi sallah an gama yanzu suna so su tashi su yi nafila kuma a ce kada su yi nafila kuma wani ya riga ya fita fadafilan nan ya fita da ita kenan maganan ya je ya ƙara yin ta kuma maganan ma ba ta taso ba to ka gani to amma kaga mutane ba su son hakan nan sun fi son hawa wanda ya zo lokacin da za ka ɗaurin aure aka ce mai haka nan sai ka ji shi bai ji daɗi ba to za ka ji sai kwance shi a gida yana hada hada shi sai an jima kawai su zo waje amma wasu in an kira su an kira su ce a yi haƙuri da Allah makara su kai ko sun tawo wai akwai gosulo me yasa ba ku tawo tun da wuri ba gosulo yanzu ya tare ku kai lati musamman ma wanda zai karba wai sai a zo ga mai ba da biya ya zo ana cewa ina masu karba ina masu karba masu karba na kan hanya ma kira su ce ga sunan kan hanya sai libai ya zo na jira su ai ba ni ne wannan limamin ba a ni wani a ce kuna kan hanya ni ne zan jira ku zo ku dan daura wurin in na tafi in kun zo ku daura da kanku ba wani dalili mun yi lokaci ne da ku karfe kaza ake sallah a wurin nan kun sani to in kuna so sai ku zo da wuri ku shigo ciki da an ce ina masu daura aure ku matso ina wakilin ango gashi ina waliyin amarya gashi to kenan ku ku yi mai da abin da za ku yi a gama wannan mu zauna ita mu ta jin ku gama a daura amma in jira ku ku zo ina da da abin yi a za ka ga abubuwa ne kawai ga sunan ina ne saboda ka wucewa ta gaban wannan لما في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري قال عن أبي سعيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره إذا أيمكم يصلى ga wani abu wanda ya sanya shi a matsayin sitira wanda zai tare shi fa da ahadun an ta gaba ne ya daidi sai ɗaya niyan zai tsallaka ta gaban shi fal ya dafa'ahu ya tunkuɗe shi wa in aba in ko ya ki fal to ya yake shi fa inna ma huwa shaytanun shaytani ne shi amma ka ga in ka ganshi da ƙarfi yadda zai ta lika ka da kaza kuma sallar ta lalace gaba ɗaya dawa ba so kace ka tara sallar maka gyara ta to zai lillika ka da kaza alali shi haram din da eh, laifin shi ko bai fi ba malam hudu kai kokowa wani fa sai ai kokowa da shi a sallar nan sai sai mari mutum wallahi wani da an magana ta zai zai mari mutum wani fa kwanaki da ya zo nan kawai daga maganan waya ce shi fa sai mari mutum a ce ko da ya gane ranar bai da wayo don ina gani za a yi ta bugun shi sai na ga kai kasa sannan ce kai ku gale shi wallahi zai yi kawo ba gadi ba da ya ta surfa shi guda shi ta shi mahaukaci ne kawai an ce kashe waya shi ne ce ba zai kashi kawai a mai magana ya ba mutum duka ka zo nan ka yi mutum duka ta a ma sai mun haɗa ma da kage in mu ce a wannan turo shi akai wannan ba wani abu turo shi ma akai ya zo ya ɓata mana tafiya alago wa ya leji ina wala ya leji ba mutum ya zo ya duka eh ta zai duka ba wai shi zai ma mutum duka to mutane nawa ne nan kuma mutum ba ka iya dukansu ko kuma shi mutum wanda ya gani sai ce zai mai duka kowa ne kake iya wa duka ha to qala nawawi qala ashabuna ai ai wannan ya rudduhu idza arada al-murur bainahu ya baida shi idan ya san yana so ya bi tsakanin shi bainahu wa baina sahara wannan baina sikratihi bi ashalil wujuhi ta hanyar da yake sauki fa in aba ai fa bi ashaddiha in ya kito yayi da tsanani wai in adda ila qatlihi wala shay alayhi in har ya kai ga mamai ka make shi ya mutu ba komi ba a shari'a ga wanda ya bi ta gaban ka kana sallah ka make shi ya mutu tun da ka tare shi da arziki ya ke sai kawai ka make shi kana ta hannu irin kai kaɗai gayyar nan irin hannun kai kaɗai gayya ko kawai ka mangare shi kawai gaba ɗaya sai wurin tsile can shi kenan rawa ibnu maja abi isnadin sahihin wa ibnu ma, wa ibnu hibban fi sai sahihaihima an abi hurairah radiyallahu anhu qal qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ya ce lau ya'lamu ahadukum fi an yamshiya بين يدي أخيه معترضا وهو ينادي ربه لكان أن يقف في ذلك المقام مئة عام أحب إليه من الخطوة التي خطأها da ɗayanku ya san abin da ke kan shi na in ya wuce gaban ɗan uwan yana sallah ya gita mashi a lokacin da shi kuma ɗan uwan yana gana da ubangijinsa ta wa ta'ala to da ya san abin da zai samu in yi wannan laifin ya tsaya gaban ɗan uwan nan ya tsallakawa ya tsaya bai wuce ba shekara ɗari shi ya fi masa akan ya gifta ta ya taka ya tsallaka ta gaban wannan ɗan wannan shi mai tsalla gare ya jira shekara ɗari komin saurin da yake wa fi sai haini Lauya, ya alamu zalma yi bayana ya dai musalli da wanda ke suɗewa ko tsallakawa ya san abin da ke kan shi na wucewa gaban mai tsalla ma ba alaihi min al na zunubi lakana an yaqifa 40 da lahu min an yamurra ya tsaya arba'in shekara ce koyaushe ne shi ya fi masa akan ya wuce ta وروى أبو أمر بن عبد البر في التمهيد الناشي عن عبد الله أي بن عمرو أي موقوفا في تمهيد نمبشر موتانكو يتي قال لأن يكون الرجل أي رمادا يزرع به خيرا أي من أن يمر بين يدي رجل متعمدا وهو يسلم أي يدري به كف أي أتي متن كا wanda za a watsar da ita a sheke ta gara ɗayan ku ya zama toka wadda za a sheke a kaɗar da ita tafi iska shi ya fi masa alkhairi akan ya wuce gaban ɗan uwan shi lokacin da yake sallah da gangan ko huwa salli ya fito ko to Allah ya tsare mu tsaya wa minha an yastadira an yastadina dainan la yuridu wafa'ahu duk dai muna magana in ba manta ba manya-manyan zunuban da ake ce masu manya-manya cikin wannan wannan tsari na musulunci duk waɗannan manyan duk waɗannan manyan manyan zunubai ne na ya na gani سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية إلهنا ومولانا إله كل شيء لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم اختم لنا بالخير اللهم أعزنا قوتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا نكتب ضمائرنا وحذر أخلاقنا وقوي إيماننا وسدد عند السؤال جوابنا وإلى عمل أهل الجنة اهدنا وتوفنا وتراض عنا واحفظنا في زمرة نبينا ذات لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نزم بعدها أبدا يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين